A yanzu yanzun nan muke samun wasu rahotanni inda suke tabbatar mana da shahararren ɗan ta'addan nan na ƙasar Nijar wanda aka fi sani da Idrissa Madaki wanda yake ƙoƙarin ganin kawo ƙarshen mulkin CNSP ya shiga hannu a ƙasar Libya. Ku biyo mu a cikin labaran namu dalla-dalla za ku ji yadda lamarin ya faru a cikin wannan labari. Masu kalmar sauraron mu kamar yadda kuka sani da Idrisa Madaki wani shahararren ɗan ta'adda ne wanda yake ikirarin ganin kawo ƙarshen gwamnatin mulkin CNSP inda yake cewa dole dole sai an saki tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum. Idrissa Madakide yana cikin wata ƙungiya ce ta FPL ƙungiyar Mohammed Salah. Tun bayan shekaran jiya da gwamnatin CNSP ta sanar da karɓe takardun zama ɗan ƙasa na shugaban ƙungiyar tasu Mohamed Salah, rahotanni suke nuna cewa Idrisa Madaki yana cikin wanda suka aje makamansu a shekaran jiya a garin Durku. Wasu kuma suna cewa Idrisa Madaki ya shiga hannu ne a ƙasar Libya, yayin da ƙungiyar tasu ta aike shi ƙasar Libya inda zai samo musu kayan abinci. Ya samo kayan abincin ne ya dawo ya game da sojoji na ƙasar Libya inda suke ƙoƙarin bincika motar ne suka tabbatar da wannan lalle shine Idrisa Madaki wanda gwamnatin ƙasar Nijar take nema inda suka riƙe shi inda suka ce za su turo shi a ƙasar Niger, inda zai fuskanci hukunci akan abin da ya aikata. A wani labarai kuma suna cewa Idrisa Madaki ya fada hannun masu garkuwa da mutane ne, kamar yadda ka sani a ƙasar Libya akwai masu garkuwa da mutane wanda suke rike mutane su ce sai an turo musu kuɗin fansa za su saki wa'innan mutanen wa'innan labaran dai su ne suke yawo a yanzu haka a kafafen sada labarai amma cikakken bayani dai wanda muka gani manya-manyan gidan rediyo sun rawaito da ma gidan jaridu manya-manya sun rawaito dai idrisa madaki ya shiga hannu ne a ƙasar Libya. A yanzu haka dai Idrisa Madaki yana hannun sojojin ƙasar Nijar kuma za su kawo shi inda zai fuskanci hukuncin abin da ya girba ko kuma abin da ya shibka a cikin ƙasar Nijar. Kamar da sani dai Idrisa Madaki ya jima yana fitowa yana magana na kafafen sada labarai inda yake ƙaryata gwamnatin Spain inda yake cewa za su kawo hari a cikin kasar Nijar inda yake ɗaukar nauyin wani hari da aka kai a kwanakin baya inda aka fasa bututun mai na kasar Nijar. Idrisa Madaki ya ce su ne suka kai wannan harin. Sun ɗauki abubuwa da dama a cikin ƙasar Nijar inda suke cewa za su kama shugaban ƙasar Nijar mai albarka Abdurrahman Chani a hannu. To yau dai Idrisa Madaki duban shi ta cika yana hannun jami'an tsaro na ƙasar Nijar inda mutane da dama suke cewa me ma za a yi da Idrisa Madaki kan ma a kai shi wani wuri jami'an tsaron da yake hannunsu kawai su kashe shi a wuce wurin wasu kuma suna cewa a'a a kawo shi gaban gwamnati ya faɗi dalilin da yasa yake yin wa'innan abubuwan ko za a samu wasu labarai yadda za a kama manya-manyan 'yan ta'addan da suke tare da shi shin wai ya kuke ganin wannan al'amarin wasu da dama 'yan ƙasa suna ganin barin 'yan ta'adda a hannu shi ma wata babbar illa ce da an kama ɗan ta'adda kawai a kashe shi kamar yadda za ku ji daga sauran mutane yadda suke faɗin ra'ayoyin kansu a kafafen yaɗa labarai. Anan kuma za ku ji ƙarin bayani daga bakin shahararren ɗan mayan nan wanda aka fi sani da ambasadar de la paix ambasada ne na zaman lahiya inda yake ƙarin bayani akan lamarin Idris Madaki inda shi a inda ya samu labari Idris Madaki ya aje makamansa ne ba kama shi a kai ba kamar yadda muka gaya muku a baya labarai da dama suna yawo wasu na cewa Idrisa Madaki tun bayan da ya ga an kwace ma mai gidansa nationality Idrisa Madaki ya yi saduda ne ya aje makamansa wasu kuma na cewa Idrisa Madaki ya shiga hannun 'yan ta'adda ne wasu kuma na cewa sojojin Nijar ne dai suka kama shi a yanzu haka dai za mu bi muku labarin ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da muka samu cikakken labarin za mu kawo muku shi yadda lamarin ya faru yanzu dai ku saurari ƙarin bayani daga bakin shahararren dan gwagwarmayan nan wanda aka fi sani da ambasadar Depe a shakallo lahiya kar da amanta idan yau ne ka fara zuwa wannan channel ta mai albarka kai kokari ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar karawarwa da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ganin mun da abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa Nijar mun gode Assalamu alaikum la famille, la famille a gulguje nake son ku yada wannan video. Voilà. La famille ina faɗa muku kullum cewa ƙasar Niger ƙasa ce mai alfurma. Ƙasa ce mai daraja. A yanzu yanzu muke samun labari cewa wannan ɗaya daga cikin ta'yan tawayen da kuka sani wanda ake kira da cewa madaki Idrisa madaki ya kawo kan shi a hukumomin Niger. iya cikin tawagar da suka zo suka aje wuta a yau din nan madaki iya cikin wanda suka ce shi ma ya sallama madaki ya ce sai cani sai cnsp lafami kunnuwan nijar kan na baya ƙasar nijar ƙasa ce mai daraja mai alfarma a wurin allah ƙasar nijar bango ce don haka ina kira ga duk wani ɗan tawaye da ya ɗauki wuta ko mai kirarin. yin tawaya a ƙasar Nijar ba lokacin bane ba da haka muna kira ga kowa da kowa da duk wani wanda ya ɗauki wuta ya aji ya zo mu gina ƙasa tare ya zo wannan ƙasar da ta mace da haka duk wani abu da zai zo matakar ba abin kwarai bane ba ba ya taɓa yin tasiri ba game da ƙasar Nijar kada ku yarda turawa su yi wasa da ku kada ku yarda turawa su yi wasa da ku da haka ina kira ga dukkan 'yan tawaye da duk wanda ya ɗauki wuta da sunan cewa ɗan tawaye ne ya aje wuta ba lokacin ba ne ba magana muke ta gina ƙasa magana muke ta dawowa da martabar niger magana muke ta cewa la patrie ou la mort nous da haka ba ma da kika kaɗai ba insha Allah duk wani wanda ya ɗauki wuta zai dawo shi ma ya aji